subscribe and sign up. Please da subscribe sanarwa don samun da sunan Allah mai rama mai jin kai. A littafin kurkuku zango na biyu wato middle step the prisoners. To, mm, Ubangiji Allah ya yi. Yau dai zan fara ko in ce za mu ci gaba da tafiya a cikin littafin kurkukun kaddara zango na biyu mai taken middle step Thomas saurari na ba sai na tsaya wani dogon tsoro ko na ce kace ba kawai za mu shige cikin littafin ne kai tsaye don tafiyar namu mai tsawo ne tsaya ɓata lokaci ko soroto, ma bai taso ba sai dai kawai zan ɗan yi tsokaci kaɗan game da masoya labarin na san so san labarin ne yasa kuka matsa min kuka kuma takura min akan a ci gaba da karanto muku to amma ina so ku duba wani abu ba na so na fara karantowa ya zama da cewa muna kan ya zance ne ma muna kan takini da marubuciyar wanda sai ta samu ta rubuta sannan na samu na karanta na fi so sai ta rubuta da ɗan yawa wanda idan na tashi a kowane rana mu ci gaba da sake bibbiyu kamar yadda muka saba kamar yadda nake sakar muku bibbiyu har aka gama zango na farko kun ga lokacin sai da na bari ta danye nisa da rubutu kan na soma amma yanzu kwata kwata bata yi nisa don ita karangan da ta je hutu da ta gama zango na farko yanzu ta dawo zango na biyu to da ta dawo nan kuma bata wani nisa sosai ba ta iya yiwa yanzu in na fara na taro ta shaf shaf to idan na taro ta kuma kin kun ga dole sai kun dan jinkirta kun san jiki da jini kuma ma rubuta ba kullum koyaushe za a ce sai sun yi posting ba ni kuma ba ranar da bana muku update a kowane rana ina yin bibiyu ita kuma asabar da lahadi ma ba ta posting kwata-kwata ba ta yin rubutu asabar da lahadi to kun ga in ba an samu ta ɗan yi rubutu da yawa aka fara karantowa ba to ba za mu ji daɗi sosai yadda ya kamata ba don za mu iya rinka tsallake ranaku after that ba lalle in cika muku alkawarin da na ɗauka a farko ba na samun littafin bibiyu kowane rana idan kun ga an samu matsala to kar ku ga laifina ganin yadda kuka takura ne da san a ci gaba barin masu mijin kwaila kullum sai naga comment ɗinka akan kai dai a fara kurkukun kaddara ko mace ce ko namiji dai ne dai sunan da na gani kenan to yau gashi saboda takurawan ku hutun sati ɗaya ma na janye tunda kun ce lalle lalle dai ayi to bari in yi tunda abin da kuke so dole na so amma dai in an samu mishkila kar ku ga laifina ta iya yiwa ɗaya za ku rinka samu saɓanin bibiyo na da kuma shige cikin farko na ci gaba da labarin namu wato littafin kurkuku zango na biyu littafi na ɗaya zaro ido sufar bin suka yi bakunansa a sake yayin da suke kallon kofar wani irin farin ciki ne mara misaltuwa ya bayyana akan fuskokinsu har sun wage baki za su fasa ihu Anjal ta yi sauran dakatar da su ta hanyar cewa kun manta abin da na faɗa muku ko me za ku gani ku ja baki ku yi shiru idan ba haka ba asirinmu zai tono har su gane abin da muke kokarin yi fuskokin su Haris da alamun rodo don su basu san kan me take magana ba sun dai ga murfin karfe jikin bango bayan haka sun ji batul ta ce kofar da suke nema Naufal ne ya yi kokarin buɗe baki ya ce Angel kun bar mu a duhu ba mu san kan me kuke magana ba ya karasa maganar idanuwansa akan fuskarta har lokacin bata daina sakin murmushi ba haka zalika sifar bin, bakinsu a washe yake kamar gonar auduga ji suke kamar ma har sun fice daga cikin kurkukun ki mana bayani mana wannan murfin karfan na menene a jikin bango jabit ne yayi maganar sautin muryoyinsu da ƙyar yake fita saboda rashin karfin jikinsu har gwara sauran mazan akan mubin ko da suka shigo toilet ɗin kanshi na a saman kafaɗar hannu. san babu kuzari a jikinsa na ruɗe angel ki faɗa mana mun kosa mu je a cewar Gabriel duk wanda ya yi magana a cikin su idanuwanta na akan labansa sai bin su take da kallo farin ciki ya hana ta yi magana idan ba za ta iya yi mana bayani ba Dija ku faɗa mana me ke faruwa ne Haris ne yi maganar idansa akan su Dija ke a tsaitsaye cirko cirko ganin sun fara fusata yasa ta haɗe yawo tare da sauke nan nauyar ajiyar zuciya cikin sanyin murya ta soma koro musu jawabi sannan a hankali ta fayyace musu komai dangane da kofar sai dai ta ɓoye musu game da tattaunawar da suka yi ita da salsabil tsabar mamaki yasa suka rinka jefa wa junansu kallo lokaci ɗaya wani irin annorin farin ciki mara misaltuwa ya lallaba zukatansu har ba su san lokacin da suka karasa gaban angel suka ɗago da ita daga tsugunnan da take a bakin bango ba gabaki ɗaya suka rungume ta kamar za su karya kasusuwan jikinta musamman ma Gabriel da ya fi kowa burin son kubuta daga burkukun kaddara. Zafafan hawaye ne suka soma gangarowa ta saman fuskarta. Ta rasa gane hawayen menene, shin na farin cikin da take yi ne ko kuwa na bakin ciki. Ɗaya bayan ɗaya take kallon su, bayan sun sake ta, maganar da nake maganar da ke mata yawo a cikin kanta ita ce, kada ku sanya wa ranku cewa dukanku za ku rayu. Wannan maganar ta yi matukar tsaya mata a ranta. Ta taɓa zuciyarta, fatanta Allah ya sa mutuwar kada ta riske su a gidan kurkukun kaddara ba za ta so wani daga cikin su ya ƙara rasa ransa a wannan kazamin a wannan kazamin ginin ba duk idan ta tuna matasan yaran da ta gani a wannan ɗakin lokacin da ta dira da ta dira ta ga ta ga ta je ta gane ma idanta ta je ta gane wa idanunta su a rataye saman igiyoyi kamar dabbobi sai ta ji sai ta ji duk jikinta ya mutu hakika ta yi matukar kirgiza ganin yadda suke fede cikin mutum mai rai su kwashe sassan jikinsa hankalinsu ba a karamin tashi yake ba ganin yadda Angel ta fashe da matsanancin kuka tamkaranta zai fita har wani jiri take gani a cikin idanuwanta da kyar jinjina bayan ta jikin bango ta ci gaba da riskar kukan ta fuskar ta jaga-jaga da hawaye murnar da suke yi ce ta koma ciki tamuwa ta bayyana akan face din su har suna fada hada baki wurin furta sunanta Angel me kuma yasa kike kuka don Allah kada ki sa zuciyoyinmu su karaya baki ji irin farin cikin da muke yi ba saboda kin gano mana kofar da zamu bi don mu kubuta daga kurkukun kaddarar nan gidan da aka kuntata rayuwarmu aka hana mu sakat shekara da shekaru tun muna jarirai har zuwa lokacin da muka fara mallakar hankalinmu angel mun nan babu wanda bai haura shekara shi sha wani abu ba a gidan kurkukun nan ta yaya ba za mu yi farin cikin ganin kofar nan ba muna so mu tsira ko don mu ga ya wajen kurkukun nan yake muna so mu ga hasken da ke a wajensa ko da da numfashinmu na karshe ne mu dai burinmu shine mu ga mun kubuta idan ma kina tunanin ba za mu iya tsira mu dukanmu ba za mu roki Allah da ya ara mana lokaci mu bar kurkukun nan wallahi ba ma fatan mu yi wulakantacciyar mutuwa a cikin shi mun fi so mutuwar ta riske mu a can inda za mu je ko akan hanyar guduwa mu koma akan hanyar guduwar mu ne kalamansu sun ƙara karya mata zuciya kallon da take binsu da shi da rinannun idanuwanta waɗanda suka canja launi kallo ne da ke nuni da tsantsar ƙaunarsu tausayinsu da take ji ko ɗaya daga cikinsu ba ta son ta rasa sai dai ta san ba abu ne mai yiwuwa ba mutuwa dole ce tsawon lokaci suna ta shan kokansu, musamman ma batul da su aziza in ka cire mazan da ke a cikinsu hawaye ne kwanci a cikin fararen idanuwansu muna ɓata lokaci angel ni zan fara jaraba balle kofar Kebral ne ya yi maganar shi da ba koshin lafiya ba a haka ya nufi kofar ya tsugunna yana ta taɓa jikinta ni ma zan taya ka a cewar naufal ya yi maganar tare da matsawa kusa da gibril ya tsugunna a tare suka ranka bugun kofar da niyyar ta buɗe sun haɗa uban gumi kan fuskokinsu murfin karfan ko motsi bai bai balle su sa ran zai buɗe matsawa hari sai kusa da su shi ma ya sanya hannun shi hada matan kowa ya shiga gwada karfinsa kan kofar don ta buɗe duk wannan bidirin da ake yi jamima tana a can cikin ɗakin su kwance saman gado ta lalaba kanta da bargo baccin ne bai ishe ta ba sun ɗauka cewa abin wasan yara ne shi yasa suka dage akan sai sun buɗe kofar mayan karfe ne murfin da ke a jikinta yana da ƙarko shekara da shekaru wurin yana a datse ta yaya za su iya buɗe shi yaran da ba lafiya gare su ba ganin yadda suke ta zabgar kofar ko sautin bugun da suke yi mata bai fita sun dage sun nace akan dole sai sun buɗe ta haris gabriel ku daina wahalar da kanku kofar ba za ta taɓa buɗewa ba saboda babu babban makullin da za mu iya buɗe ta da shi jin wannan maganar da angel ta yi ne ya sa su kaman me ke tsaye sai nishi suke fitarwa ta ko ta ina zufa ke tsatsafo musu a jikinsu a tare suka haɗa baki wurin faɗin makulli a ina za mu same shi don allah ki faɗa mana inda yake zuciyarta ba ƙaramin karaya ta yi ba a yayin da suke tambayar ta ina makullin wani abu da ta lura da shi gabaki ɗaya hankalinsu ba a kwance ke ba duk sun firgice burinsu kawai su bar kurkukun an jirkin yi shiru baki amsa mana ba jan numfashi ta yi tare da sanya harshen ta ta lashe lower lips ɗinta da ya bushe cikin sanyin muryar da ta soma yi musu magana Da shi shine makullin da zai iya balle mana kofar gashi baya a tare da mu yana a cikin kurkuku yanzu dole sai mun nemo shi idan har muna son mu kubuta a matukar roɗe suke jefa mata kallo dole sai mamaki ta yaya danish ya kasance ragon namiji a cikinsu zai zama makullin buɗe kofa how that can be possible ta ina danish yake da karfin yin hakan ganin irin kallon da suke binta da shi ya sa ta fahimci cewa ba su gaskata maganar ta ba suna buƙatar ƙarin haske ba zan iya yi muku dogon bayani ba because you want to understand me but definitely Danish is the key to open the door. Kawai ku yarda da zance na. Shi kadai zai iya buɗe ta. Lamarin yayi matukar daure musu kai, musamman ma Haris. Shi da yafi kowa sanin Danish, mutumin da ko kwaro tsoron shi yake ji. Yau shi ne Angel take kira da makullin bude kofa. Maganar ki gaskiya ce, maganar ki gaskiya ce. Ni shaida ne akan hakan. Danish ne kadai zai iya bude kofar. kusan a tare suka ɗaura idanuwansu akan fuskar Gabriel da ya yi maganar. Na san za ku yi mamaki dalilin da ya sa na ce haka, saboda kokawar da muka taɓa yi da shi lokacin da Danish ya shaƙe wuyana da hannunsa, shakar ba na tunanin ta cikakken mutum ne ya yi mini ita. Ni na san mai naji a lokacin da har ya ja na naushi idanunsa. Karfi ne da shi na ban mamaki, tabbas shi zai iya buɗe kofar. Tun kan ya kararsa a rufe baki, Haris ya ce, ko rikita mini tunani na taya mutumin da ya rasa sa ɗaya zai iya yin hakan bayan bayan ni a sani na danish ba shi da wani karfi fuskarsa da alamun rodo ya yi maganar danish ya rasa ido batul ce ta ambaci hakan idanuwanta a zazzare hankalinta ba karamin tashi yayi yi ba jin abin da haris ya ce dan ita ba ta san da zancen rasa ido da danish ya yi ba sun ɓoye mata dan kar su tayar mata da hankalinta danish bai rasa idanunsa ba sun samu sabani da jibril ne har ta kai ga ya naushe idansa wanda silar hakan giant ya zo ya tafi da shi na ɓoye miki hakan ne saboda bana son hankalin ke da shi. kuma ni da kaina da nishi ya faɗa mini cewa lafiyar shi kalau fa abin da ya same shi Angel ce ta koro mata jawabi hankalin su batul ya ki kwanciya da kalamanta jikinta yayi sanyi hawaye tuni sun so soma yin sintiri a saman kuncinta shikenan yanzu ki faɗa mana ta ya za a yi mu ga dan mu da nishi idan mata kama ni zan bi ki mu shiga cikin prisoner din don mu nemo shi Gabriel ne ya yi maganar da ƙwarin gwiwarsa, har yanzu yana nan da rashin tsoronsa. Girgiza kai Angel ta yi, wannan aiki na ne ni kaɗai ce zan iya dawo da Danish cikin mu insha Allah. To ta yaya hakan zai faru bayan babu wata kofa da zaki iya shiga prison har ta buɗe baki har ta buɗe baki da niyyar ta amsa min Naufal tambayar da yi mata. Kwatsam ba zato ba tsammani. Kunnuwanta suka jiyo mata motsin buɗe kofar ɗakinsu. Hakan yasa ta yi saurin katse maganarta. ta. idanuwanta zazzare take kallon su kamar bude kofar ɗakinmu mu ake yi mun shiga uku asirin mu zai tono wallahi mun gudu daga cikin toilet din nan ce ta yi maganar. hankalin su idan yayi dubu to ya tashi ka baki ɗaya duk sun bi sun rode su kwane Angel ta juya da gudu ta nufi kofar toilet ta buɗe ta wucewar take da wuya su ma suka bi bayanta. garin gudu har suna bangaje juna a daidai lokacin da suka faɗo tsakiyar ɗakin kowannensu ya tsaya da tafiya idanuwansu a zazzare suke bin benen da kallo sai faman haƙi suke yi babu mai saurin kwanciyar hankali a cikinsu babban abin da suke ji mafargaba kada a ce tsohuwa zafirin ce lallai ko hasashensu ya zama gaskiya kofar na ƙarasa buɗewa kunnuwansu suka so jiyo musu takun takalmanta har wani sauti suke badawa kwas kwas jikinsu ya hau karkarwa zufa ta rinka tsatsafo musu ta ko ta ina a jikinsu cikin muryar raɗa, dije ta ce mun shiga uku angel mun manta ba mu maida tukunyar fulawar nan ba yanzu idan ta shigo toilet din ya zame kasa kasa da murya Angel ta ce insha Allah ma ba za ta shigo ba idan ma ta yunkurin yin hakan zan dakatar da ita ita kanta da take yin maganar a tsorace take furta ta karfin hali ne kawai a hankali take tunkaro inda suke a tsaye cikin shigarta ta jajayen kaya yau babu face mask yau babu max a kan fuskarta daga bayanta giant ne guda biyu masu kirar dawa. ko da ta karaso dab da su sai ta dakata da yin tafiyar a tsanaki take bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya saboda tsabar rudu da kama kai jikin Angel na bari ta risinar da kanta kasa muryar ta babu nutsuwa ta furta ina kwana tunda tsohuwa Zafrin ta kafe ta da ido sam ta kasa motsawa lamarin ne ya daure mata kai yanda Angel ta duka mata wurin gaishe da ita da sauri Saris suka risinar da kansu tare da gaishe da ita cikin girmamawa babu wanda ta amsa mawa a cikin su tsawon mintuna biyar kafin ta ɗanyi gyaran murya tare da basu umarnin su ɗago da kawunansu bayan sun ɗago ta tsare fuskar anjar da blue eyes ɗinta wani kallon kai tsaye take binta da shi har ta tsigar jikin angel sai da ta tashi haikan. sam ta kasa yarda su haɗa ido da tsohuwa zafirin ta dage tana ta wasa da yatsun hannunta ta harɗe su a cikin na juna su ta ƙwarawa ido Sidija duk sun sha jinin jikinsu ganin irin kallon da tsohuwa zafrin ke bin angel da shi kuskuren da angel ta tafka shi ne gaishe da zafrin da ta yi mace dattijuwa irin zafrin wadda ta gajiya ta ga yau ta ya za ta iya yi mata wa yau yarinyar da bata taɓa gaishe da ita ba sai yau hakan ya kara sanya mata zargin wani abu na faruwa a ɗakin nasu a hankali ta kawar da idanuwanta daga kan fuskar Angel ta soma bin fuskokin su batul da kallo sai faman zazzare idanuwansu suke yi san babu alamar gaskiya a tattare da su duk wani motsin su akan idanta ba zato ba tsammani suka ga ta tuntsare da dariya mai sautin gaske hankalin su ya ƙara dugunzuma a firgice suke binta da kallo lokaci ɗaya ta dakata da yin dariyar ta ɗaura fuskar ta tamo babu annuri me yasa kika yi gaggawar gaishe da ni tun kafin in bukaci hakan kamar daga sama Angel ta ji ta jefa mata tambayar Yahu ta haɗe kot a makoshinta idanuwanta na kallon kasa a ta soma magana cikin rashin nutsuwa na gane kuskure na kuma na yi da na sanin rashin kunyar da na yi a kwanakin baya ina so na gyara tsakanina da ke ne saboda na san ban kyauta ba tun kan ta kai karshen maganar tsohuwa zafirin ta soma sakin bazawarar murmushi wanda silar hakan ya sa ta kasa karasa zancen da ta kamo saboda me yasa kike son gyara tsakanina da ke ras ta ji gabanta ya faɗi da kira ta tattara nutsuwar ta kafin ta ci gaba da magana mahaifina bai koyar da ni rashin kunya ba tun kafin rasuwarsa yana yawan yi nasiha akan girmama na gaba da ni amma saboda rashin jin magana irin nawa ban bi abin da yake koya mini ba na yi da na sani sosai ta fashe da kuka ga baki ɗaya idanuwansu hibba a kanta tsabar mamaki yasa suka saki su, suna kallon fuskarta ba karamar yar drama ba ce da buɗar bakin tsofa zafirin sai cewa ta yi well done unaisa dala sarkin wayo da a ce ke yar fim ce tabbas za ki iya cin gasar wata tafi kowa iya wasan kwaikwayo Tunda da nake ba a taɓa raina mini wayo irin na yau ba yar ƙaramar yarinya da na jika da ita maganar tsohuwa zafirin ba karamin ƙara ɗaga musu hankali ta yi ba duk sun sha jinin jikinsu ku faɗa min me kuke shiryawa ne shiru suka yi ƙirjinsu na bugawa murmushin gefen fuska ta sake tare da cewa dama na sani ba za ku faɗa mini ba idan na so zan iya yin amfani da sihirin da nake da shi wurin jin abin da zuciyarku ke saka muku ko in sanya ku yi mini magana da kawunanku yanayin yadda suka zazzare ƙwayar idanuwansu tamkar za ta faɗo kasa tsoro da firgici ne tsantsa akan fuskokinsu ganin tana kokarin buga sandar ta kasa yasa Angel ta yi saurin cewa zan faɗa miki gaskiya tsayar da idan ta zafirin ta yi akan fuskarta tattaunawa muke yi akan yadda za mu kubuta daga cikin kurkukun nan saboda mun gaji da rayuwar kulle muna so mu ma mu yi rayuwar yanci kamar yadda sauran mutane suke yi da kyar ta kai karshen maganar tana mai haɗiyin yawo su duk suna sauraron su babu wani mai nutsuwa a cikin su ban yarda da maganar ki ba a iya sani na prisoners ba su da hankalin yin tunani mai kyau irin wannan balle har su baki haɗin kai ku tattauna da junanku ke ce kika tsara komai unaisa saboda kina son karkatar da hankali na don in yarda da maganar ki. tun kan ta ƙarasa maganar ta soma bin ɗakin nasu da kallo kamar sakarkaru haka suka rinka binta da ido cike da fargabar karata ta fada sashin toilet ɗinsu asiri ya tonu. a hankali take tafiya tana karewa ɗakin kallo kafin ta juyo a sukwane ta tunkari sashin toilet ɗinsu tashin hankali a matukar tsorace suke kallon bayanta giant ɗin da ke a tare da ita ba su motsa ba suna a tsaye kamar gumaka su anjil ido ya raina fata sai faman cizon yatsa take yi ji take kamar ta watsa a guje ta sha gaban zafirin inna lillahi ya Allah ka makanta! ya Allah ta makance kafin ta shiga ya Allah ka taimake mu ya Allah ka hana ta gani a cikin zuciyarsu suke furta hakan suna ganin ta shige ciki zuba ta soma wanke fuskokinsu Azizatu ne ta fara matsa kwalla sun san dole ta ga abin da suke aiwatarwa idan kuwa har ta gano za su ɗanɗani koɗarsu ne kowa zai ji a jikin shi babban abin da ya fi damun Angel gargaɗin da salsabil ya yi mata a kan su yi taka tsantsan yanzu idan asiri ya tonu ga baki ɗaya ta ja musu masifa da bala'i rinsa idanuwanta ta yi sosai hawaye ta kota ina suka shiga wanke fuskarta su dija a kanta tausayin kansu ne ya kama su har sun fara hasashen irin azabtarwar da za a yi musu kafin a kashe su sai bin juna suke yi da ido babu mai magana saboda kattin da ke tsaye a kansu Allah sarki wannan kenan kai kai kai hmm. littafin kurkukun kaddara kenan gaskiya dole kuɗi wuce ban ga laifinku ba labari gaskiya ya yi daɗi kuma yana tafiya yadda ya kamata to kamar da yadda na saba halin nawa yanzu ma zan taɓa duka duka anan zan dakata mu haɗe da ku a kashi na gaba don jin ci gaban labarin kai kai hmm. da sunan Allah mai rama mai jin kai a littafin kurkuku zango na biyu wato middle step the prisoners to mm. ubangiji allah ya yi yau dai zan fara ko in ce za mu ci gaba da tafiya a cikin littafin kurkukun kaddara zango na biyu mai taken middle step